wata rana mun je ziyara shugaban wani wani wani eh, gandroba ne shugaba shugaba ne na wani kurkuku babba ne yace akar maka kallon wannan magana da kuke faɗa da kaina kai anan wasu shekaru tun lokacin malam Jafar Allah ya masa rahama tare da shi muka je shugaban nan nan kurmawa ne wani baka tsine yace ni din nan ka ganna nan yan sanda sun sun taba kama ni yace na fito daga gidana aka da dan da da kuma da motata yace na ajiye mota ta na yi fakin na tsaya nan gurin zan sai sigari inda yana yana dan sha sigari yace na tsaya zan zan sai sigari dan tsallako bakin hanya yace duka duka karfe tara tara da rabi ne na dare kai yan sanda suka suka rada suka ce sun kama nace kamar ya kun kama nace yawon da kake saboda ba san waye ba yace da karfa sai da nayi kokari nayi identifying kaina nace kai kun san waye ne kuwa to mun mu ne masu daure waɗanda kuke kamawa gaba ɗaya ba ya ce wallahi da haka suka suke su da kan suke faɗa ke cewa a yi gaya malamai su rinka wa'azi zaluncin da ake na kama mutane bai da kyau alhaji za zaka iya tunawa kusan shekaru bakwai ko takwas da suka wuce ya mai jika ma zaka tuna a nan kurmawa mun taɓa zuwa muka tarar da wata yarinya budurwa an saka ranar aurenta daga wani ƙauye nan ta zo fa daga nasarawa ta zo an saka ranar aurenta ta shigo nan gari tana shigowa yaya aka yi ya aka yi wallahi ta ci karo da takardun invitation din aurenta ta zo rabawa ba kawai yan sanda suka kame ta da aka kama kai sai aka jefa cikin karuwa wai kawai karuwa ce ta yi kuka ta yi kuka ta zubar da hawa yarinya muka da muka tarar da ita ta ce tana kuka ta ce an sa ranar aure na yanzu ba san iyayena ba san ina nake ba ina jin sai da muka yi ta kokari aka aika yan uwanta su zo waye waye da sauransu ba bincike ba bincike yarinya budurwa an sa ranar auren ta ta dauko invitation ta kawo za ta kawo yan sanda sun kama ta an sa ta kurkuku to wallahi haka kawai mutum akwai wani bawan Allah shi ma da aka kama shi irin wannan kisoshin sai mu kai magariba muna faɗa amma dalili yake sa mu faɗa ko wataƙila Allah zai sa ya shiga kunnuwar waɗanda za su iya gyara bawan Allah nan kawai zuwa yi me ya faru ne ya zo suka kama shi suna kama shi sai suka jefa cikin yan fashi yan fashin da za a tafi je a harbe su wani ya an gina shi shiga cikin waɗannan ya shiga ana fita kuma a shigari aka ɗauka aka je aka harbe su tare da yan fashin bai san hawa bai san sauka ba duk abin da ake a ƙasar nan kenan me yake jawo wannan mugun shugabanci da rashin adalci kuma shine za a ta dama mutane ayi ai kaza kaza ayi kaza kuna so ai muku biyayya ku rinka adalci kuma ku daina cutar mutane a daina zaluntar bayan Allah waye zai taimaka wa al'umma cikin wannan halin malamai da za su tsaya su faɗi gaskiya ko su rayu ko su mutu dama abinda Allah ya turo su isa da saƙon Allah ne kawai amma cutar da ake abin ya yawaita ya yawaita ya yawaita to amma ga wani muga misali bari ku ji abin da waɗannan bayan Allah suka faɗa wannan sahabban annabi kenan aka yi musu haka aka tura aka kai kyauta aka je aka bashi kyauta dan a rufe bakin shi ya ba da su dan a je a azabtar da su a ba da su kafin ya magana kalat sai su yan fadawan suka ce fakaraja hatta kadima ala najashi na na na na na na wannan kai ummu salama take cewa sai suka fita sai suka je wurin najashi Wani hannu indahu bi khairi dar mu muna zaune wurin najashi, a gida mafi alheri wa inda khairi jar sannan a gurin makoci mafi alheri falam yabqa min batariqatihi batariq babu wani bafaje cikin fadawansa illa dafa ya tahu, face sai da suka bashi kyautarsa qabla an yukallima an-najashi kafin su kafin su yi magana najashi sun gama sai gidan gaba daya sun gama bawa fadawa guzurinsu da abin da za su bayar wa sai suka ce li kulli batariqin minhum suka gaya wa duk wani bafaji cewa innahu qad dawa ila baladil malik minna gilmanu akwai wasu yara sai aka amince su da sunan yara wasu sabon su yara wasu yara sun baro garin su dawa ila baladil malik sun zo sun shigo wato kalmar dawa shine ana nufin laja'a sun wato karkata sun rataya sun zo su makale a garin wannan sarki naku suka ce su faha'un wawaye ne yara wai sabon annabi ne wawaye fara dina kaumahum sun bar addinin mutanensu walam yadkhulu fi dinikum kuma kuɗin ma da suka yi hijira zuwa gare ku suka zo wurin ku ba su shiga gurin addinin ku ba ba su shiga cikin addinin ku ba sun baro addinin garin su sun dawo garin ku kuma kuɗin ma ba su yadda da naku addinin ba waja'u bidinin mubtada yaran nan sun zo da addini sabo kaji ba wannan mushrikai ne wai suke ga sabon annabi la na'rifu nahnu wala antum mu yan uwansu da muke maka ba mu san wannan addinin ba ku yan habasha mutanen da jashi kuma ba ku san wannan addinin ba wa qad asna ila al-maliki fihim ashrafu qaumihim liyaruddahum ilaihim mu dinnan an turo mu ne manya manyan mutanen waɗannan jama'a da suka yi hijira manyan su manyan garin su manyan makka su suka aiko mu dan mu zo gurin almalik sarki na jashi dan ya juyar da waɗannan waɗanda suka yi hijira amma yadda su koma garin su fa idza kallama fi fihim idan sarki ya zo fara magana akan waɗannan mutanen fa ashiru alaihi ku fadawa kar ku bari sarki ya yawaita magana ku bashi shawara bi an yuslimahum ilaina ya miko mana su kawai wala yukallimuhum kar ma ya ba su dama su yi magana Allah ku duba irin wannan magana yadda ka san wato yau ake yanzu fa inna qaumahum a'la a'la bihim ainan saboda jama'ar su sun fi su ido a kansu mana jama'a sun fi sun fi su sanin me ke me suke kai kuma su jama'a su sun fi ku sanin su wa a'lamu bima abu alaihim kuma su jama'ar da suka gudu suka baro su sun fi su sanin abin da suka aibata su da shi faƙalu lahuma sai suka ce sai su fadawa sai suka ce da waɗannan mutane da aka tuyo na'am mun ji za tunda sun karbi kyauta ai dole su ce na'am kuma innahuma kaddama hadayahuma ila najashi suka ɗauki dauki kyaututtukan su suka mika wa najashi gashi nan kayi baki ne manya manya daga garin makka daga manya manyan maka ne aka turo su suka zo wurinka ga kuma abin da suka kawo maka fa qabila hamin huma najashi yasa hannu ya karbe wannan kyauta thumma kallamahu sai suka fara yi masa magana fa qala lahu sai suka ce da shi to gashi nan an fara yi wa najashi magana ayyuhal malik ya kai sarki innahu qad dawa ila baladika minna ghilmanun sufaha'u lallai haƙiƙa, wasu yara wawaye sun zo sun shigo maka gari kuma da gare mu suke farabu dina qaumahum sun bar addinin mutanensu kun san me addinin mutanen nasu wai sun bar bautar gumaka sun bar shirka sun bar shan giya ko ba su ga addinin ka ba? wa ja'u bi dinin sun zo da wani addini wabtada'uhu suka kirkiri wannan addini la na'rifuhu nahnu wala anta mu ɗan uwansu mu san wannan addinin ba na kai sarki ne da shi kai ma ka san addinin ba kaga wai ana nuna cewa to kai ma fa wannan addinin nasu ba ba irin naka suke yi ba wa qad ba'asna ilayka fihim ashrafu qaumuhum hakika manya manyan mutanen su suka aiko mu yan aike ne min aba'ihim cikin iyayensu kashi sharri fa wai iyayensu suka turo mu wa wa amanihim da baffanin su wa ashairihim kai da dangin su ma gaba ɗaya. daya litaruddahum ilaihim sun ce a gaya maka ka dawo musu da yan uwansu kada ka bar yaran nan su zo su hijira su zauna gare ka fahim a'ala bihim aina dan sun fi sanin sun fi su ido a kansu wa alamu bima abu alaihim kuma su suka fi sanin abin da aka aibanta din wa atabuhum fihi abin da aka aibanta su akai da abin da aka zarge su akai su sun fi su ilimi akai qalat sai ummu salama take cewa wa lam yakun shay'un abghada ila abdullahi bin abi rabi'a babu abin da ya fusatar da abdullahi bin abi rabi'a wa amr bin al-as da kuma amr bin al-as wato wannan wannan su ne mutane guda biyun da aka aka turo din to babu abin da suka ji aushi ko kuma ba sa son sa irin min an yasma'a kalamahum najashi akan cewa kada fa najashi ya bari ya saurari maganar su sahabban nan suna addu'a Allah Allah kada Allah ya sa kada ya saurare su kawai ya ninke su ya kora su kawai ba sa son wannan qalat fa qalat ba tariqatuhu hawlahu sai fadawan najashi za su yi aikin su tunda sun ci kuɗi sai suka ce sadaqa ya ayyuhal malik ai abin da suka gaya maka ya kai sarki gaskiya ne qaumuhum a'lamu bihim a'la bihim aina jama'a su ce su suka fi su ido akai wa a'lamu bima abu alaihim fa aslimhum ilaihima kawai ka ɗauke su ka mika su ka tattara su gaba daya ka hada su jama'a suyi yi tafiyar su bar mu anan bal yaruddahum ila biladihim wa qawmihim kawai ka bari su mai da zuwa garin da jama'ar su qalat asma ta ce fa ghadiban najashi ai ummu salama najashi sai fushi a'a najashi ka karbi kyauta kuma bayani kuma fushi kamar ka ce wallahi ba zai taɓa yiwa ba kamar ka ce ai wannan abu ne da ba zai taɓa yiwa ba Allah kiyaye Allah ya tsare wannan idan la aslamuhum ilaihima tunda ma haka ne haka kuka faɗa to ai wannan babban dalili ne na cewa ma ba zan mika muku waɗannan mutanen zuwa gare ku ba wala yukadu qaumun jawaruni kuma ni ba za a yi makirci da makida ga mutanen da suka zo makotaka da ni ba ni ba da ni ba daman annabi yi gaskiya ya ce sarki ne da ba a zalunci a wajensa to ya ka gani in a wannan zamanin ne an saki kuɗi an ba da kuɗi an yi abubuwa kuma an zo an yi magana ko saurari ma za a je kai ba a ba da kuɗin ba ma in dai akwai hanya za a yi nan ɗin da mutanen da suna muna faɗa muna maimaita don abin da yana damu suka har hada suka suka haɗu da suka je suka shawarci manyan manyan mutane a ƙasar aka ce su gurin sarkin musulmi yana taro da sarakuna gaba ki daya na Najeriya su je a ba su dama su yi wa sarkin musulmi bayani a wannan taron sun je an haɗu din suna ɗaga hannu a ba su dama wallahi hana su bayani a kai. sai dai aka kutun kutun suka ce a ba su dama su yi magana su faɗi abin da ake musu na rashin mutunci a garin Jos dinnan. su faɗi abin da ake musu na zalunci su faɗi suwaye masu musu kwalle-kwalle aka ƙi a bar su su yi magana sai sarkin katsina ne tashi ya zage-zage ya doki teburi yace ashe ba gaskiya ne tara mu anan ba Abbas da ma su yi magana ba yace kar a sake kira na taro in dai ba adalci za a rinka yi ba sarkin katsina na to kaga abubuwan suna maimaituwa ko to ko yanzu din zaka zo ka yi wani abu ko na kuskure ne ko na daidai ne idan ana so a kulla ma makirci to magana kama ba za a ji ba yanzu misali guda daya yaron nan wanda ya kokarin tambare jirgin sama nan da aka faɗa wallahu alam gaskiya ne ƙarya ne Allahu alam ai mutane yan jaridu suna ta faɗa cewa ah, to a bashi dama mai yayi bayani a fito da shi fili yayi magana mai tsawo yayi bayani dalla dalla duniya ta ji ba za su bari ba saboda akwai tonan asirin su akai kuma akwai abubuwa a ƙasa ba mamaki ba mamaki ba mamaki ba mamaki ba mamaki sa shi akai ba mamaki akwai kulle kullen su ba mamaki dama an yi ne dan a cutar da musulunci ba mamaki an yi ne dan a kama wasu ba mamaki an yi ne dan aika kaza ba mamaki an yi amma shiru sai dai kawai su ne za su gaya muku cewa ana yana ta bayani fa ana ta samun bayani a ah, ku sa bayanin mana aji ko ya ji inda turanci zai yi aji inda larabci ne ma aji duniya ta ji ba za su bari ba ba za su bari ba to haka tsarin kafirci yake a duk duniya gaba daya kuma duk wani wanda yake so ya cuce ka ko da an yi wani abu ne ko kes ne hada ku da kai da wani sai aka kai ku gurin alkali ko gurin dan sanda ko wani abu idan ana so a zalunce ka to bari a bari kai magana ba bayan zuwa ce a an gama an gama shikenan kawai shikenan ku tashi ku tafi shikenan an gama tashi yayan eh, talakawa an sallame ku an gama an yanke hukunci kaza shikenan kawai ba kai sakai magana ba zulm zalunci kenan shi ko na shi yace ina wallahi a wuri na haka bai zai taɓa faruwa ba ko ya wuri karatu ne yazo jiya ban faɗa ka ba ko shekaran jiya ma ban faɗa ba to kuma yau an zo dole kuma ban faɗa yace wala yukadu qaumun jawaruni ba za a cutar da mutanen da suka zo makotaka da ni ba wa nazalu bi biladi biladi kuma mutanen da suka sauka a garina sun zo wurina sun sauka a garina wa taruni alaman siwaya suka zabe ni sama da wani na ba su yadda suka je gurin wani ba suka zo wurina kuma a hada baki da ni a cuce su kalla hatta ad'uhum fa as'aluhum sai na kira su ni da kaina kuma in tambaye su kaga hikima ta sa saboda ya san kulle kullen yan kasa shi bai ma yadda ma ya tura wasu su je su tambaye ba dan za a iya jefa wani abu a ni zan kira su da kaina na yi bayani kuma ko kai ne a gida wani abu ya faru ko rikici tsakanin mata ko rikici tsakanin yara ko tsakanin yaranka a kasuwa ko tsakanin ƴaƴanka matar aure da mijinta ko tsakanin ka kira ka ce amma bayanin kai da kanka ka ji ka daina wadatuwa da ɗan sako dan aiki zai iya zuwa ya ɗauko wani ra'ayi daban ya ɗora ka akai ba tare da ka farga ba ka ji da kunnen ka yafi zan tambaye su amma ya ƙulu haza haza ne fi amrihim dangane da abin da waɗannan mutanen guda biyu suke faɗa abdullahi bin abi rabi'a da amru bin al-as suke faɗa a kansu fa in kanu kama ya ƙula ne idan har abin da suka faɗa daidai ne kamar yadda suka faɗa ɗin haka ne shikenan aslamtuhum ilaihima zan miƙa musu waɗannan mutane zuwa gare su wa radattuhum ila qaumihim kuma zan juyar da su zuwa jama'a su ko shakka babu amma fa wa in kanu ala ghairi dalika idan sun kasance a bisa sabanin haka ne mana'atuhum minhuma to baran ba su ba zan hana su wa ahsantu jiwarahum kuma zan kyautata maƙotaka da su ma jawaru ni matukar sun yi makotaka da ni matukar sun zo zama da ni in Allah so ya yadda to zan kyauta zama da su qalat sai ummu salama ta ce thumma arsala ila ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fada'ahum take a wurin fadar ba a tashi ba najashi yace a je a kira waɗannan mutanen falamma ja'ahum rasuluhu ijtama'u yayin da dan aiken najashi ya zo ya ce a kira su su musulmin su zo kawai sai kuma gaban sai faɗi su musulmin sai suka haɗu sun maƙala ba abu humli ba sashin su sai yake gaya wa sashi ma ta na lirrajuli idan ji ita muhu yanzu mutumin nan idan muka je yanzu an rutsa mu zai mana tambayoyi me za mu gaya masa ma'ana ana mitin ɗin jakin bene kenan ana zama a dan kukulla a ga to yaya dan in za a tafi ya kamata a shirya magana kar a je a bari wani wani wani safi ya je ru ko taro ne ake ko wani abu ne za a je gurin manyan mutane wanda ku shirya ku ce to wane kai za ka yi magana jama'a da Allah ya hakuri a bar wane magana saboda in ba haka ba kuna zuwa wallahi wani zai je muku tabargaza kafin a farga zai daga hannu ya ce yana da magana ya je gaba ɗaya samu kuma manufa ya kashe ku gaba ɗaya <laughs> ya muku shirme shikenan sai suka ta shawara ma ta qulu ita mu. ji'tumu na naqulu wallahi ma alimna wa ma amara amarna bihi rasulullahi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ka'inan fi zalika ma huwa ka'in mu mu sani ba duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin mu ya umarce mu to duk abinda zai kasance kuma zai iya kasancewa ma'ana sun yarda da duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama ya umarce su kuma annabi ne ya turo su zo nan gurin falamma ja'u wa qadda an najashiyu asaqifatahu yayin da suka zo sai suka tarar da najashi ya kira asaqifatahu manya-manyan malaman kirista nasa tunda daman shi kirista ne tunda za a yi magana ne na ilimi to bari ya kira manya-manyan malaman kirista nasa su ne asaqifa fa nasharu masahifahum hawlahu suna zuwa suka bubbuɗe littattafansu a gefen najashi barazana manya-manyan malamai kenan da kirista an zo da takardu an baje Ya sahabbai kuma sun zo to ga Ja'far ibn Abi Talib zai yi magana sa'alahum najashi sai najashi ya tambaye su fa qala lahum sai ce ma hada ad alladhi qad faraktum bihi qaumakum tambaya ta farko wai wani addini ne wannan wanda kuka rabu da jama'a ku da shi wa lam tadkhulu bihi fi dini ku ba ku zo kuka shiga addini na ba kaji ba shi kansa na jashi yanzu ya fara da'awa kenan yaya kuka baro addinin ku kuma kuka zo nan ni kuma nawa addinin mu karba ba wala fi dini ahadin min hadhihi milal ko ba ku wani addini ba ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi gaba ɗaya da ake da suna addinai ko kiristanci ko yahudanci ko waye ko waye ba ku shiga ba ko kuka kama naku addinin daban fakana qalat ummu salama take cewa wanda ya masa magana a lokacin ja'far ibn abi talib shi aka zaba ridwanullahi alaihi fa qala lahu to bari ka ji fasaha malam bari ka ji iya magana kaga yanzu shi kansa na shi ya daure shi ai ya baka shiga addini na ba to magana ta addinin musulunci malam babu daga kafa a ci kuma babu wani boye boye kawai ka fito ka karanta mutane gaskiya eh ka huta kawai amma ƙarya da wani kame kame wallahi asirin ne zai tono nan gaba yace ayyuhal malik ya kai sarki kunna kauman ahla jahiliyatin mu fa da mutane ne da muke rayuwa cikin jahiliya na abudul asnam muna bautar gumaka wa na akulul mita muna cin mushe wa na ati alfawahish muna zina wa naqta'u arham muna yanke zumunci wa nusi'ul jiwar muna muna na makotaka wa ya akulul qawiyyu minna ad-da'if mai karfi a cikin mu ya cinye mara karfi wannan shine rayuwar da muke yi kunna ala dak muna kan wannan hali hatta ba asallahu ilaina rasulan minna Allah turo mana manzo daga cikin mu لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أي شيء فسر نعرف نسبه mun san dangantakarsa wa shirqahu mun san gaskiyarsa wa amanatahu mun san amanarsa wa afafahu mun san kamewarsa wannan fa yabo ne ga manzon Allah baya nan mai gaskiya mai amana mai kamewa wannan shine sifar mutum nagari ka zama mai gaskiya ka zama mai kamewa ka zama mai amana Fa fada'ana ila Allah sai ya kira mu zuwa ga Allah linuwahidahu yace mu kadaita Allah wa na'budahu mu bauta masa wa nakhla'a ma kunna na'budu nahnu wa aba'una kuma mu watsar mu zaru mu rabu da nakhla'a mu zare jikin mu mu bar abin da muke bautawa mu da iyayen mu min dunihi ba Allah ba min alhijarati na duwar wasu da duwatsu muke bauta wal ne da gumaka na itatuwa wa amarna bi sidqil hadisi wannan mutumin da shi ya umarce mu yace mu rinka gaskiya in za mu yi magana wa ada'il amana kuma yace mu rinka bada amana amana dan shi mai amana ne wasilatin rahimi yace mu rinka sada zumunci ya hana mu yanke zumunci wa husnul jiwar yace mu rinka kyautata makwantaka da abokan zaman mu wal kafi anil maharim ya hana mu cin haram wa dima ya hana mu zubar da jinin mutane wa nahana anil fawahish ya hana mu alfasha da zina wa qawli zur ya hana mu ƙarya wa akli malil yatim ya hana mu cin dukiyar maraya wa qadfil muhsanat ya hana mu yin kazafi ga katangantattun mata wa amarana an na'budu Allah wahdahu la nushrika bihi shay'an ya umarce mu bauta wa Allah shi shi kadai kada mu hada shi da kowa wajen bauta sannan wa amarana bis salati waz zakati siyam ya umarce mu da sallah da zakka da azumi to saboda ƙurewar lokaci isar ga nan ta zo mu gama ba sai mu dasa aya anan abinda muka faɗa ne daidai Allah ya mana arziki ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe kuma Allah ya mana afuwa